tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a can jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya FM din duk a Nijar da ma shafinmu na Facebook Live ko kuma shafinmu na VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaji. Safinatu Sada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. A yau Alhamis 30 ga watan Maris na shekarar 2017 uh, muna magana ne akan harkar lafiya kamar yadda aka saba inda yau za mu magana game da annobar cutar sankaro da ta bulla a mu wanda a yanzu haka ta halaka akalla mutane 269. Shin yaya yanayin yaduwar abin ne a garuruwan jama'a? karamar hukumar mulkinmu ta Dange Shuni na ɗaya daga cikin garuruwa da ke fama da wannan cutar. Hakika cutar sankarau cuta ce mai saurin kisa musamman a wannan lokaci na zafi. To amma cikin ikon Allah mu a nan jihar mu ta Katsina har yanzu ba a samu rahoton bullar cutar ko ina ba. A gaskiya sai gwamnati da hukumomin lafiya sun tashi tsaye sosai fa gani da wannan cuta ta sankarau. To a Sokoto kuma wakilinmu ya halarci taron manema labarai da ma'aikatar lafiya ta jihar ta yi. wannan cutar wata sabuwa ce wadda ake kira type C a turance waccan type A ce aka yi fama da ita to wannan ta zo da sabon salo saboda haka ita ma sun je sun nemo maganin ta kuma yanzu haka ana nan an ba da ita ana ba da ita kuma a wuraren da duk lamarin ya faru na aka fi ba da karfi waɗanda duk ba kamu ba an tabbatar da cewa an yi musu sannan kuma an ba da su a asibitoci da sauransu akwai amsoshin tambayar da muka muku a shafin facebook da twitter a game da yadda muke son jin yanayin sankaro a garuruwanku an jima za mu baku damar kiran mu ta waya don mu ji daga gare ku akan lambar mu ta alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu eh, shida biyar biyar tambayar da muka muku a shafin na Facebook da Twitter ita ce game da cutar sankarau da ake fama da ita a wasu kasashe ko kuma irin su Najeriya da ma Nijar da labarai suke bullowa. Shin ya abin yake a bangarorin ku da kuke al'umma? Ga amsoshi. Sakon farko daga Gazali Muhammad ADC Shuni ya ce a karamar hukumar mulkin mu ta Dange Shuni na ɗaya daga cikin garuruwa da ke fama da wannan cutar. Amma gwamnatin jiha tare da haɗin gwiwa da local government sun yi kura sun kawo magani da likitoci ga mutanen da wannan annoba ta shafa. Garuruwan su ne Dange, Bayo, uh, Fajaldu. A gaskiya wannan cutar ta sankaro ta yi sanadiyar rasa rayukan yara masu yawa a waɗannan garuruwa da na lissafa. sai ne da adamu doro ya ce salam yau da gobe hakika cutar sankarau cuta ce mai saurin kisa musamman a wannan lokaci na zafi to amma cikin ikon allah mu a nan jihar mu tsina har yanzu ba a samu rahoton bullar cutar ko ina ba da wannan nake kira gwamnatin mu tsina da ta kara azama wajen dakile duk wata cuta da za ta kawo al'umma barazana domin kuwa an ce rigakafi ya fi magani sai shehu adamu da jau ya ce a gaskiya sai gwamnati da hukumomin lafiya sun tashi tsaye sosai fa dangane da wannan cuta ta sankarau gani yadda a kullum a nan karamar hukumar ta rajau ake safa da marwar kai waɗanda suka kamu da wannan cuta asibiti wasu sun tsira wasu kuma idan lokaci yayi babu magana baya ga sauran ƙananan hukumomin da ke jihar mutaneja inda can ma tana can tana ta barna sai sani mai lange-lange yalwa ya ce ni kam nayi ta jin ciwuka masu nasaba da zafi amma ban taba ganin mai saurin kisa irin wannan ba sannan kuma ciwon ya zo cikin yanayi na rashin kuɗi da fatan allah ya kawo masu fama da shi sauki sai sare sa'idu daura ya ce yau da gobe hantsi leka gidan kowa mu dai a nan yankin mu na masarautar daura mu dai sai godiya ga Allah don wannan cutar ta sankarau Allah ya sawake mana ita babu ita su ma masu fama da ita Allah ya kawo musu karshen wannan annoba ta sankarau mai saurin kisa sai Sale Muhammad Sale damari ya ce yau da gobe mu dai a nan yankin mu ta Adamawa zuwa yanzu babu wanda muka ji ya harbi ko ya hallaka sa fatan mu Allah ya mana gan karfe tsakaninmu da cutar amin wanda suke faɗi tashi da ita kuma Allah ya yi musu amin. Sai Abubakar ya kai ce yanzu haka aboki na tukur yana nan kwance a gida wuyan shi sai dai ya kalli santa ba dai ya kalli gefe ba. To Allah ya sauki. Amin. sai aliyu adamu turabu ya ce yau da gobe ikon allah hakika muka a nan yankin mu da sauki idan aka yi la'akari da sauran wurare domin ko babu mutum ko ɗaya da wannan cutar da ya kamu da wannan cutar Zaharaddin Umar Abdullahi Bici ya ce salam yau da gobe mu dai a jihar mu Kano ba ma fama da wannan cutar ta sankarau duk da cewar muna cikin yanayi na zafi sosai da fatan Allah ya nuna mana karshen su lafiya na gode ku tashi lafiya Usman Maryam da Safina. sai babba suleiman na faɗa ya ce alhamdulillahi mu dai kam a nan karamar hukumar na faɗa ta jihar gombe najeriya ma'aikatan kiwon lafiya da ma kungiyoyin wayar da kan al'umma suna kokarin faɗakar da al'ummomin gari da na ƙauyuka hanyoyin da za a bi domin kare kai daga kamuwa da wannan mummunar cuta ta sankarau tun bayan jin labarin bullo wata a wasu jihohin arewa masu yammacin ƙasar nan da fatan allah ya kama na ƙarshen duk abin da ya fi ƙarfin mu amin sai baban gida aliyu rijau ya ce gaskiya yanzu cutar sankarau na matukar salwantar da rayukan bil'adama ko a nan rijau wani yaro a unguwan bayan gareji rijau da kaɗan ya tsallake rijiya da baya sai aliyu guda ya ce ina addu'ar allah ya ba wa waɗanda suke fama da wannan cutar allah ya ba su lafiya haka na ina kira gwamnati da ta samar da magunguna ga marasa lafiyan don na ji wasu al'umma a jihar zamfara na korafin cewa magungunan ba su iso gare su ba sai laul ahmad ya ce salam yau da gobe mu dai a nan yankin mu na jihar zamfara gaskiya abin ya yi kamari dangane da irin mace-macen da ake fama da shi sakamakon wannan iftila'in kuma wannan bai rasa nasaba da irin yadda gwamnati ke tunkarar matsalar domin yadda masu fama da matsalar suke kokawa akan rashin samun magani a asibitoci ya kamata gwamnatin jihar zamfara ta yi wani hubbasa na samar da maganin kyauta ga masu fama da lalurar sai mai nasarar meril asada ya ce salam yau da gobe hakika muna fama da wannan matsala ta dan sankarau muna kira gwamnatin jihar da ta tarayya da su kara kaimi wajen shawo kan wannan dan sankarau sai ibrahim abdullahi yusufari ya ce sankarau cuta ce mai illa amma a karamar hukumar yusufari babu wannan cuta a yanzu dai sai sa'idu sabo ayo ya ce yau da gobe ita wannan cuta ni dai a namu yankin na karamar hukumar ayo a jihar jigawa da sauki amma kiran da zan yi wa ita gwamnatin jihar jigawa da ta yi kokarin rigakafi sai baba gana alhaji dabuwa goro ya ce filin yau da gobe muka a nan jihar yobe abin da sauki amma duk da haka ba za mu yi kasa da gwiwa wajen daukar matakan kariya ba idan muka koma shafinmu na twitter a jamilu muhammad ji ya ce assalamu alaikum voa hausa a gaskiya wannan annoba da ta bullo ba karamar cuta ba ce allah ya kawo karshen ta sai at bajo halali ya ce mukan a nan yankinmu na arewa maso gabas abin da sauki muna fatan a shawo kan cutar a arewa ta yamma sai at shehu fulani ya ce hakika ya kamata gwamnatin tarayya da ta gwamnonin jihohi su tashi tsaye wajen baiwa asibitocin karkara tallafin magani sai daga karshe at iro underscore kekura ya ce gaskiya mu a nan rigan ardo hassan kekura awe local government sarawa state babu kuma muna roƙon mai duka ya kiyashe mu To mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni. Usman ya tattauna da wakilin ma a Sokoto don jin wani taron manema labarai gwamnatin jihar ta yi a yau. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. A Malam Murtala Faruk na sanyi na barka da warhaka. Yawwa Malam Kabara Sanu da fama. Yawwa to ɗazu kamar yadda muka yi magana da kwamishina Dr. Kakale na lafiya na jihar Sokoto ya ce suna wurin wani taro har ya ce to ai kai ma kana wurin na ce to bari sai mu tattauna da kai in an gama mu jiya ake ciki wani taron manema labaran da suka yi. Menene yake faruwa game da maganar sankarau ne da ake ta samun bullata a wurare daban-daban a Najeriya har da Sokoto a ciki? Yawwa alal hakikanin gaskiya ita ma'aikatar ma'aikatar lafiya a ƙarƙashin jagorancin shi wannan kwamishinan dr balarabe shehu kakale ta je ne ta yi wa manema labarai bayani cewa kwalliya ta soma biyan kuɗin sabulu a ƙoƙarin da gwamnatin jihar sokoto ke yi na yaƙi da wannan annoba ta cutar wato sankarau da ta ɓarke a nan jihar sokoto ma'aikatar ta lafiya ta ba da bayani ne akan wato matakan da ta ɗauka kuma abin da ta ce yanzu ita kan za ta iya cewa insha Allahu ta gano bakin garin lamarin a kasancewar dama ka san wasu matsaloli ne suka gita waɗanda ba a saba da su ba mm. wanda shine ya kawo wannan matsala din ta ina ne ya bayyana muku cewa kulliyar na biyan kuɗin sabulu misali kamar magunguna ne a'a ta tsaya ne a'a yaya eto akwai abubuwa guda goma sha ɗaya da ya ce ma'aikatar lafiya ta ɗauka wato matakai kenan mm. waɗanda waɗannan matakan kamar yadda ya bayani su ne suka sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu daga cikin su dai na farko akwai wato faɗakarwa wato ingantacciyar faɗakarwa a lungu da sako na jihar sokoto nan mm. sannan kuma akwai wato tabbatar da cewa an inganta cewa jama'a su daina a kwana a wurare da ake da cunkoso da kuma wuraren da babu iska mai busawa haka mai bugawa ta kowane bangare mm. haka kuma sun ba da hankali sosai ga sha'anin abin da ya shafi tsaftar muhalli wanda suka ce yana ɗaya daga cikin abin da ya ba da dama saboda wannan cutar an san tana da matsala inda babu tsafta haka kuma babban muhimmi shine wato ba da ƙarfi ga allurar rigakafi kamar yadda ya yi bayani rigakafin da aka bayar dama hmm. wadda yanzu haka za ta iya yin shekara goma kuma iyakacce yanzu shekara uku kaga hmm. akwai sauran shekaru bakwai hmm. amma ta kare saboda wannan cutar wata sabuwa ce wadda ake kira type C a turance waccan type A ce aka yi fama da ita to wannan ta zo da sabon salo saboda haka ita ma sun je sun nemo maganinta kuma yanzu haka ana nan an ba da ita ana ba da ita kuma a wuraren da duk lamarin ya faru na aka fi ba da karfi waɗanda duk ba su kamu an tabbatar da cewa an yi musu sannan kuma an ba da su a asibitoci da sauransu sannan akwai zagaye da suke yi wanda kusan kullum ba wai sai abin da ya faɗa ba duk wanda yake jihar sokoto yana ganin za ka gan su ayari ayari i an yi nan da ka bar wurin mm. kuma za ka ga wani wuri da motocin ɗaukar marasa lafiya asibitocin tafi da gidanka kenan wadda za ka ga a gaba mota ce buɗaɗɗiya ɗauke da ɗimbin magunguna su kuma mm. waɗannan ɗauke da ma'aikata da sauransu sun biyo baya mm. a je wannan wuri a je wannan wuri kusan duk asibitocin da ke jihar kutu kamar motocinsu na ɗaukar ah, marasa lafiya ga baki ɗaya aka yi ah, abin nan bature ke cewa mobilization aka tattara su wuri ɗaya da su ne ake wannan amfani da su hmm. ake wannan ah, hada-hadar. To amma misali su mutanen garin 'yan jarida da kuke zagayawa kukan ga alamar cewa suna jin abin da ake faɗa ɗin sukan kuma yi? Kwarai da gaske ai yanzu abu ne wanda ya kasance kamar jiki magayi malam kabara. Hmm. Saboda yanzu mutane yanzu ba sai ka haɗa duk da mutumin karkara a yanzu a nan Sokoto ba sai ka gaya masa cewa cewa tsaftar muhalli tana da muhimmanci ba to da alama sun rika babban ma abin da ita ma'aikatar ta lafiya ta ɗauka ci gaba ga wannan yekuwa da take kamar da ta yi bayani wa manema labarai shine jama'a sun karba kira idan aka yi la'akari da yawan jama'ar da ke ziyartar asibiti da sun ji wani alamu na ko ba koda ba wai an tabbatar cewa cutar ta sankarau ba ce a da sun ji wani alamu kamar ciwon kai ko wani abu zaka ga komi zama mutum zaman wuri mm. karkara an yi gaugawa an je asibiti an kai mm. mara lafiya. Mm. To, yanzu kuma misali a cikin rahoton misali kamar yadda cutar take ta shiga ko kuma ta shiga mutane din har ake samun wannan nasara yara fa me labarin yara kanana Idan eh, ma wannan cuta yara ta fi kamawa kuma su ne ta hilahantawa wato abinda kenan ita ma'aikatar ilimi eh, ma'aikatar kiwon lafiya ta yi kokarin ganin cewa su waɗannan yaran an ba da abin nan a rigakafi musamman ga yankunan da al'amarin ya yi kamari tunda kaga cuta ce wadda tana iya yaduwa saboda haka an yi kokari hmm. a ga cewa an dakatar da ita sa'annan kuma an mai da hankali sosai a lokacin da ake kokarin dakatar da ita kuma ana ana yi wa waɗannan magani to wannan dai shine abin da ita hmm. ma'aikatar lafiya ta ce ta yi domin ganin cewa ta kare yara musamman ah, daga kamuwa da wannan cuta sannan sannan kuma akwai rigakafi wadda kamar yadda nace maka an kawo sababbin magunguna na ita wannan sabuwar cutar ta tafi saboda haka yanzu ita ce ake kokari a ga cewa an maye gurbin duk wancan maganin na tafi da inda duk ake da shi a asibitocin nan da shi wannan sabon maganin kamar yadda aka samo shi to jiya na ji da ne maka waya ka garzaya zamfara don ka ga me ke faruwa me ka gano a can eto eh a jihar ta zamfara ma al'amarin dai ana iya cewa ya dan fara lafawa duk da yake dai har yanzu ana samun ko kuma har yanzu akwai ƙananan hukumomi da dama waɗanda lamarin ya yi kamari amma dai a iya cewa ita ma yanzu kamar an yi hawan yanzu mm. gangara ne ake yi mm. ita kanta a can ma gwamnatin jiha ta kafa wani karfan kwamiti ba ta bar wai ma'aikatar lafiya da aikin kaɗai ba ta kafa wani karfan mm. kwamiti a karkashin jagorancin sakataren gwamnatin jihar ta yadda za a yi yaƙi da wannan wanda kuma an so magunguna an zo su ne kwamitin yake ɗauka tare da ƙwararru ana bi a ƙasa-ƙasa yanki-yanki ana tabbatar da cewa ana ba da shi ga waɗannan mutanen. Eh, to sai mu ce mun gode sosai a malam murtala da ka samu lokacin zuwa can zamfara ka kuma zagaya a cikin sokoto sai mu ce allah ubangiji ya kiyaye gaba to amin malam kabara ina godiya kwarai da gaske madalla to mu zama lafiya ya ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin. amin suma amin Allah amin amin suma amin ya Allah ku bude kunuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa Tumadalla. Mm. Muna tare da likita Salihu Ibrahim Kwaifa na asibitin garki da ke Abuja don jin yadda alamomin suke da kuma kare kai daga cutar ta sankarau. Salamu alaikum likita. alaikum salam. To barka da haka mun gode ba da ansa gayyata cikin mm. gaggawa. salamu alaikum. <laughs> Assalamu alaikum. Yawa kana jin mu ko? Hello? Yawa na ce ga mu a cikin shirin a game da maganar cutar sankarau da farko wace shimfiɗa za ka yi mana menene ita wannan cuta ta sankarau ne hello to ina ga fa layin shi ina ga yana dan tutsu kaɗan eh, hello hello to ina ga mun fara sashi amma dai muna tare da kamar yadda muka ce ne likita kuma wanda Ibrahim yawa kwaifa wanda dama abinda muke son mu sani Maryam kin ga mm. misali yawa menene yake jawo wannan ciwo kuma menene mm. alamunsa saboda kin san mutane ana ta magana cewa rashin sanin alamun wannan ciwon yana zama matsala sosai sosai yawa eh, to hello ina ga mun sake samu assalamu alaikum kana jin mu alaikum salam yanzu muna jin raɗau da za a yi layin yana tutsu <laughs> yawwa yawwa shi ne na layi Allah sarki shi ne muna godiya sosai da ka sami an sa gayyata mu cikin gaggawa to madalla yawwa to da farko wannan shimfiɗa za ka yi mana akan maganar sankarau ɗin da muke shin mecece cutar sankarau ta kai shi ciwon sankarau wani ciwo ne wanda yake ya addabi kowa yara da manya mm. wato ciwo ne wanda yake wata kwayar cuta bacteria ake kira da ita turanci neisseria meningitis mm. to ita wannan kwayar cutar ne idan ta shiga wato cikin jikin dan adam ta ka addabi kwakwalwa da lakka sannan kuma da fatar da take rufe da kwakwalwa da laka gaba daya mm. to ana samun wannan cuta ne ta shaga iska wato ta fi daba mutane wanda yake suna zaune a cikin cunkoso wato inda ke babu muhalli to idan an samu wanda ya kamu da nan cuta cuta kan iya yadu saboda ana shaka ne ta iska hmm. wato sannan ta yadu ga jama'a gaba daya har da abin nan ilahani wani zai iya sa wani kenan na ce wani zai iya sa wani kenan yawa wani a sa wani. Eh, to misali wannan ɗazu a cikin rahoton wakilinmu yana eh, maganar type C eh, nan likita ko kamar kaga wannan cutar ta sankaro ba yau aka fara samun barkewar cutar ba amma sai gashi wannan shekarar abin ya yi tsanani sosai har mutane 269 sun mutu a Najeriya. Ah, Eh, inda ninkin ya sun ninka kusan eh. taso takwas kenan mm. fiye da yadda aka samu mutane da suka eh, mutu bara to me yasa haka ne me jawo wannan to ita wannan kwaya cutar wadda ke wato addabar bin adama ta ciwon sankaro iri-iri akwai nau'i na a ko a akwai b akwai c mm. yawanci annoba takan aku ne daga bazuwar ɗaya daga cikin uku ɗin nan to ta bana ta canza yanayi dama akwai garkuwa yawanci garkuwar da ake samu da aka yi allurar rigakafi takan kare mutum daga dukkan nau'o'in guda uku to amma akan samu canjin yanayi na wannan kwayar cutar kasance watakila garkuwar ta yi rauni ko kuma saboda yanayin canza yanayi na ita kwayar cutar kasance garkuwar da aka yi ta alluran na baya ba su da tasiri sosai ga wannan. Mm. To yana yiwuwa shi ne ya kawo wato ta sosai haka sai wannan ta'adin. Eh, to kamar yanzu wannan ita rukunin da ake cewa daga C din akwai wani abu a ciki. Mm. C din ta canza ne ta ƙara ƙarfi ne a'a ta rikida ne ya abin yake? Eh, duk kwayar cuta yawanci takan rikida saboda ita ma tana son ta rayu ne. ba ta san halaka ta gaba daya dole za su ita ma 'ya'yanta su rayu su bazu a cikin duniya so takan canza yanayi ta kasance tana iya wato kaucewa magungunan da ake amfani kuma garkuwar da aka yi a kanta takan iya kauce mata saboda canza yanayi mm. saboda ita ma tana su rayu ne eh. eh to takan canza nau'i mm. to wato eh. ta canza shi sa cikin abin da shi eh. mutation turanci mm. eh, eh mutation ta kai canzawa daga da da aka santa eh to menene alamun ciwon an mutum ya kamu da shi menene alamun ciwon eh yawwa to ciwon sankara yakan fara ko masashara mm. daga nan a samu ciwon kai mm. akwai amai sannan a samu ciwon kai wanda yake sauka har a wuya kasance wayan mutum ya karfe ba zai iya juya wayan ba mutum ba ya san rana sosai kalli rana to idan ya ci gaba kan sa mutum ya fita ya hayacinsa har mm. kasance mutum ya hita wato cikin hankalinsa mm. yakan buge shi haka sannan kuma idan mm. ya yawa ya wuce ba a magani ba yakan haddasar da wasu abubuwa yakan ta kunne yakan sa mutum ya samu matsala ta gaba da jikinsa barin cikinsa yanayinsa duka. Mm. Duk wato zai iya shafa ko'ina. Eh ko'ina da jikin mutum. Eh to misali in mutum ya ji waɗannan alamu me ya kamata ya yi? Da ka ji wani abu ya kamata da mutum ya garza asibiti ya mm. samu saboda a masa magani. Mm. Saboda ko maganin da ake yi allurai da ake bada magunguna suna aiki sosai kuma suna yi. Eh yau to kamar yanzu dama a tambayar da nake son ma ce to maganin in an yi shi menene karfin nasarar da ake samu misali a ce ka san nasara ko rashin ta an ana mm. maganin an je. Ya batun rigakafin ma. Yawwa magani idan an karɓi da ciwon a asibiti aka samu sa fiye da kashi tasa'in a cikin ɗari. Mm. Sukan kai labari. Aka samu nasara. Ya mm. eh, ka samu nasara. Kalilan eh. ne kawai ke ci gaba su haddasa da wani abu daban amma kwashi tana jin magani sosai kwashi cutar eh wato bata an aka je kaso ɗari akan sami casa'in a ci nasarar su warke mm. eh. ko abin da fi haka ya eh, su warke eh. to haka sai inda mata ta riga ta yi ta ta riga ta cikin mutum har ta shiga wani yanayi mm. to amma idan mutum farkon jin alamun kare asibiti tun ba karfin jikin mutum ba akan samu nasara kwarai da gaske mm. To uh, likita ya batun rigakafin yara ake ba mawa ne ko har manya ma suna samu? Duka da yara da manya duka. Mm. Shekara biyu abin da sama duk ana masa rigakafi. To shi kuma eh. Eh, ya zai ba mutum kariya ne rayuwar shi gaba ɗaya ko yaya abin yake na tsawon wani lokaci. Ya danganta da yanayin rigakafin. Yawanci shekara biyu uku har biyar. Mm. To amma a samu sabuwa da ke har shekara bakwai. to amma dai wadda saba ta shekara uku zuwa shekara biyar mm. Ba nan sa a sake sabon allura eh, to a matsayin ka na likita akwai wani abu da kake ga mutane ko kuma hukuma ya kamata ta yi game da maganar dakila wannan annoba? Wato, yadda Allah ya kasar mu kamar arewa wato akwai wani yanki ne na nahiyar afirka wadda ke yamma za a ce ga hamada sub-saharan afirka wanda ya taso daga wajen senegal sama mali burkina faso niger nigeria chadi har kamaru. shi wannan yankin layin ana ce da shi wato layin sankarau wato meningitis belt saboda yanayin kura da ka fasa daga hamada da yanayin zafi yanayi ka canza a yi sanyi a yi hunturu a yi zafi to shi wannan belt din shi ne dama aka san cewa da wannan ciwon sankarau ika shi wannan yanki gaba daya ba najeriya ka ba har wasu abu makwabtan kasashen afirka wanda ne mai waɗannan mm. Mm. to dama shi yakan zo a matsayin annoba ne wani lokaci ta yi karfi ta yi tasiri wani lokaci ta zo kawai sha ta wuce to kuma dai ta ta yi tasiri da yawa to hmm. babban abu shine faɗakarwa hmm. faɗakarwa mutane a wayar kan mutane su san illar wannan ciwon kuma su san hmm. mahimmancin kariya da mahimmancin muhalli da mahimmancin kwanciya ba cunkoso ba buɗe abin nan eh, taguna na gida da ƙofofi da sauransu saboda iska ya dinga juyawa. Mm. mutum da an mutum daya da alama a gaza da shi asibiti saboda a tantame menene ke damansa shi wannan ciwo ne na sankaro ko wani wani abu daban idan ciwo ne na sankaro sai a sanar da hukuma saboda ta fara shirye-shiryen allura daga kafi wanda ba su kama ba da sauransu a yi kuwa mm. ko ina a sani. Mm, na gane to amma misali gwamnati akwai abin da ya kamata ta yi? eh shi ne banda ita ta sanar da jama'a a wayar kai jama'a kuma ta wato wadatar da magunguna na rigakafi sannan kuma asibitoci idan ciwon ya riga ta ɓilla. a magungunan da za a amfani da su na magnetic ciwon. Eh to likita kafin mu rufe bari mu dan kira wata lamba da kila masu sauraron mu ɗaya tana ba su wahala duk mm. ko da mutum ɗaya biyu mu ɗauka mu ji in suna da wata ƴar tambaya da kila na da suke son mm. kila likita ya gaya musu. Akwai lambar mu sai a nemi alamar tarawa ɗaya sai a sa biyu sifili biyu sai a sa shida ɗaya tara. Uku ɗaya hudu tara zan maimaita alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu shida ɗaya tara uku ɗaya huɗu tara an gwada wannan an samu to likita zai ansa koda tambaya ɗaya ce dai akalla to likita wannan duk magana na meningitis da ake ta yi akwai wani kila hasashe da za a iya yi kila ko a likitance da kila mutane suka yi za a iya cewa kila wata ramba ba za a yi ba eh, eh. saboda akwai wato alamun cewa waɗansu cutuka da aka yi tsaye aka faɗakar kuma aka tashi tsaye a kan rigakafin su an kawar da su a bayan doron ƙasa. To shi ma akwai hasashen idan aka ci gaba da rigakafi aka ci gaba da wa mutane suka fahimta suka sani saboda babba illa ita ce mutane su kamu da ciwon ba su ma san ciwon ba. Shi ya bazu. To akwai wannan fatar cewa a nan gaba idan mutane aka wawa musu da kai suka ilmanta akan ciwon za a iya gama kowa da kan abin da rigakafi saboda idan aka wafa daga shi kenan. Eh to ga kira daga kamaru likita. Wane ne a kamaru? Eh, salamu alaikum. Alaikum salam. Abdurrahman Tahir a kamaru yake magana. To Abdurrahman tambayi likita saboda lokaci. Eh, eh tambayar da yake son yawa akan wa wannan ciwon sudan nan wanda yake baya warkewa da wuri idan aka ana magani ana ana barin abincin da ake shi ana gujewa to malam mun gode amma muna magana akan eh, sankarau sankarau ne tukunna sai <laughs> eh, ka ya guri wani lokacin zamu tabo magana sai gan zamu lalubo likita sai an samu ka wannan tambayar to amma yanzu kan saboda lokaci dole ina ga sai dai mu ce mu je bari likita ya rufe amma ga wanda ga zamfara wane ne a zamfara cikin gaggawa nure ya bala wance gusau jihar zamfara tambayi likita likita wai idan mutum ya kamu da wannan cutar kafin zuwa asibiti irin agajin nan na gaugawa wani mataki ya kamata a ɗauka kafin zuwa asibiti. To mun gode likita kaji me zaka bashi ansa lokaci yayi. To ba akwai karanci abin da za su iya masa a gida kawai a tabbatar da idan cina cikin yanayi idan akwai kaifin zazzabi ana iya bashi maganin zai dan saukar da wannan zafin jikin nashi. Hmm. kafin a ji da shi asibiti sannan kuma idan yana ta zufa ne a bashi ruwa ya sha da sauransu kafin da ya ji asibiti idan yana cikin hankalinsa. Eh, wato daga nan kawai a garzaya eh. asibiti. eh kwarai kwa. to likita mun gode sosai da ka samu lokaci kai magana da mu Dr. Salo Ibrahim Kwaifa sai wani lokaci mun gode sosai Allah saka da khairi eh. haka to ai duk da yake kamar samu tangar layi amma dai mutane sun ji da abubuwan da ya faɗa yanzu kan dole mu tattara ina yi namu koko mm-hmm. Maryamu Allah haka ne na tunani na ci <laughs> Allah Allah sauke wannan abukan amin amin to yanzu kan amadadin Maryam Bashir Bagaji sai kuma ita Julia Leathers Gresham ita ce wacce ta hada sautin kamar da aka ji ta bada umarni sai injiniyan mu na yau Adin Utko ni Usman Ahmad Kabara daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya sai Allah ya kai mu gobe a wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma matasa yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba muryar Amurka yau ta tantance zamansa a yau da malalaci eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba